mai aikata a gare ta ko kuma ya ce ta ci abinci ne kiran safiya yana faɗin sef ka zo ka rufe gidan kayan kuma ka yi kyauta da su yana gama da sef ya kira anti zainab yana saman mata zai koma gida gaba ɗaya ya zama so bizi da waya ko kallon ta baya yi bare ya ce ya ce me yasa take kuka ita dai da ido take bin sa tana tunanin fuska biyu ne mata nan ya fara da sa duk tana kallon sa yana gama ya fice nan ta sake wani sabon kuka don ta fahimci bai ma damu da ita ba can tana jiran sai da su tafi don ta yi niyya ko a mota ne sai ta tambaye su dalilin da ya yaudara ta da ya amma sai ta ga sam ne ya zo wai haidar ya ce ya kai ta gidansu a motar ma sai kuka take tana tuna anti tabbaki da kuma yan abdul da suka gargaɗe ta kan cewa kada ta ba haidar kanta amma gashi duk abin za su kai isa su kenan ke da wuya ta fita a mota tana kuka ta iya karfin da ta nufa fatima'i na babar ladi don yadda haidar ya mata nan ƙaryar da ta ce za ta je a fatima'i nasa tana shiga ta fada kan gata tana kuka mamaki ya kama babu lal ta ce hafsan na zata kina rayuwa cikin farin ciki tunda da bar gidan ashe hawaye da hawaye za ki dawo ƙara himman kukanta dai, don ba abin da ya fi mata zafi irin yadda haidar ya layin nata ya karɓi ta sam ne ya shigo da kayan ta babala ta karɓa tana masa godiya sannan ta fara rashin hafsat amma a banza a hankali zuciyarta ya fara ciwo can ku ai abin sai fi karfin ta baba ta bata magani amma yau ya ki aiki gashi kamar hanta zai fita da gudu babu ladi ta sanarwa umma amma sai ta ce in ta ga dama ta mutu dan yanzu daga haida din hafsat ta tsane su tsanab da ba ka tunani baba ganin abin ba na wasa bane sai ta kira haidar ta sanar masa sai can gasa biya zo wai haidar ya ce ya kai ta asibiti dan zafin ciwon da take ji bai hana ta tuna zalunci irin na haidar ba saboda ita kanta ta san ta fara san shi yasa ma ta ba kanta a asibiti suka nufa da ita da baba ladi su suka tsaya a waje ita kuma aka shigar da ita emergency taimako na cikin gaggawa aka bata sai ga haida cikin hospital din jikin kofa ya tsaya yana kallon ta hankali ya ce sorry hafsat wannan abin da nake dan ke ce saboda duk wanda wani daga cikin gidanmu ya san cewa You hold a special place in my heart ba za su bar ki da rai ba. That is my daddy promise. Na san za ki tunanin cewa kawai na biya bukata ta ne da ke don na cutar da ke. Amma har ga Allah ba haka ba ne zan iya barin araba ne ba zan iya barin araba ne da ke ba. Dokta ne ya fito daga ɗakin sai ya kalli Haidar ya ce in ta tashi za ta ji sauƙi Paul Police a daina ɗaga mata hankali saboda zuciyarta zai iya fashewa. oke tasu dakto ficewa dakto ya haida ka tunanin shiga faɗa mata dalilinsa na ɗauke mata fuska ya sai kawai babu ladi da wuri ya bar wajen kada ta gansa ko da hafsa ta farfaɗo a tunaninta za ta ganshi kusa da ita amma babu ladi kawai ta gani don haka sai ta koma bacin ta tana tunanin yadda za ta fuskanta za ta fara fuskantar iyayenta kai doka gaba ɗaya ya rasa mai ke masa daɗi a duniya macen da yake jin ba zai iya rabuwa da ita ba kuma hi isbalu har a ce tana sufarin dalilinsa wannan wace irin ƙiyayya ce da iyayen suka ɗora kansu gida ya wuce da niyyar gobe in sha Allah zai je ya duba ta don ya lura yau idan kowa a kansa yake shi da hafsa din a cikin gida kuma da damuwarsa da damuwarsa umma kan gawa ɗaya ta fita hayyacinta amma sai ta daure saboda bayan auren kali za ta gyara kowa zama a gidan asibiti kuma hafsat ba inda take kallo sai kofa hafin haidar zai zo ya duba ta ya ba ta hakuri saboda zuciyarta ta kasa yadda cewa haidar zai ci amanarta amma a banza da haka sai ta fara fidda don ta tabbatar haida ya yaudara ta yi ba wanda ya tura musu abinci sai haidar da ya sa sif ya siya musu da komai da za su bukata washegari gari kuma ya shirya zuwa asibitin saboda jiya bai bacci ba don rashin ta ya fito kenan dadi ya ce su je akwai kamfani akwai wasu takardun da zai sani ba don ransa ba ya so sai don baya son dadi ya kuma tuma sai ya bi dadi amma hankalinsa duk na kan hafsat sallama aka ba su sai dai ji take zama asibitin ya fi mata na gidan saida a haka suka tattara suka nafi gida suna zuwa ta gada ta kwanta ba abin da ke zuwa mata sai kuma sai momin da suka spendin a gidan in ta tuna cewa yana ya karɓi budurcinta sai ta rinsa ido tana hawaye lokaci guda kuma take jin tsanin kanta bayan sun gama duk wani abin da za su yi sai ya ce da dadi yana da dan wurin zuwa don haka dadi bai hana su ba hospital na nufa sai ganin ɗakin ya mt ba kowa ba ƙaramin faɗuwa gabansa ya ba dan wannan ita ce damarsa ta ƙarshe ya fahimtar da hafsan manufarsa amma gashi ta koma gida kuma ya tabbata yanzu ta tsane sa cikin mutuwar jiki ya nufi nasa kamfanin da yawa aka buɗe yana jin kewata da rashin dacewa ɗauke mata fuskar da ya gudun kai ya jefa ta a matsala silin kadai take kallo lokaci zuwa lokacin takan furta namiji ba abin da ban yadda ba ne ba yadda babu ladi ba ta yi da ita ta faɗa mata damuwa ta ba amma ji take ba za ta iya ba kowa ko da kuwa fati ce a kamfanin yau wuni sai gabda da yana da yana fakin ya tsaya kalan apartment nasu dan ya san tana wajen wani emotion yake ji shi kansa in ya tuna halin da za ta shiga tun da tun farko bai saki ba sake masa take ba amma ka yi ringa ta har suka zama ɗaya Fitari a mota ya nufi tafatimen nasa yana mai tsanar wannan ƙiyayyar da kuma silar ginuwata Hafsat kuma runguma wayarta ta ta har yanzu bata cire ran zai kira ta ba kuma a tunanin ma ta zai zama relationship nasu a faɗa ashe shi ba haka yake nufi ba. Wa gari kuma aka tura su cana kan investment nasu sosai jaushin tafiya ta. sa ita kuma ba wanda ya ce mata yadda ya tafiya Aisha kan bata san ta da ba ma. Yana isa ya wanka ya fara garsa ne ya ja wayarsa da niyyar kiranta sai kuma ya tuna in tana aiki a gidansu fa don haka sai ya haƙura da kiranta ya kama abin da ya kasa. Yau kwana uku kenan bata sa shi aida ba don haka sai ta sa a ranta gaba ɗaya gidan gidan sai ta sa su hawaye tunda lokacin da take da damar ban alhaji minin a dubishe sai ta taimake sa ta hanyar tura haidar yanzu ma za ta iya maganin su baki ɗaya saboda dukkan su mayaudara ne. Shirya ta ta shiga cikin gidan amma sai ta ga bakin sun fara zuwa don awon saura kwana hudu yanzu kitchen ta shiga ko sannu bata ce musu ba dan da gani bakin umma ne bayan ta gama sai ta koma ɗaki ta ce sim nata awen sannan ta jefa waya kasan gado ta mamanta da komai har da na da suka spending da da ta fi formatin nashi memorin ta sai dai fansa ne a gabanta saboda mutum kan mayar da mutum mugu har da ya koya mata ka in shi zai iya kusantar ta dan ta faranta ma iyayensa ita ma za ta iya yin komai dan ta faranta ta iyayen Dare na yi ya ringa kiran wayarta aka sha haushi kamar ya mutu kwana uku ya daddafa sannan ya nufi Naje hanyar Najeriya. Bangaren Hafsan kam ta rage shiga cikin gidan don baki sai ta wani a daki Aisha ko tunda ta fahimci sun da ta kan zo su yi rasau sai har take wa Hafsa sun samu sabani da Abdul amma yanzu ba laifi yakan kira ta. ranar da haidar din ya dawo allah allah yake ganta washe gari garin za a fara za a fara program na auren akida sai kuma isar dare don haka dole ya haƙura zuwa gobe washegarin su anti zainab da anti maryam suka zo gidan sai hayaniya ke tashi kowa ta kansa yake amiko tana ɗaki kwance a danin ya zauna yana shan kofi kasancewa akwai danin apartment ɗinsa so ba lalle bane kaga wanda yake danin ɗin duk sauran sistan nashi suna falo sai preparation na zuwa wajen kamu suke hafsat ta shiga falon anisa ta ce da gudu ta yawa na ta tana faɗin anti ke ma za ki bi mu ko ɗan waido ta ta kalla anti zainab sannan ta mayaka ka anisa ta ce wai na in kina son na je zan je wani babban tsaki Khadija ta sa sai Hafsa din ta ma Anisa murmushi ta ce ki je ki duba min ankul nakin na ɗakin sa ne tai haka ne domin ta kori yarinya kada su mata rashin mutunci a gaban ƙarayyamar yarinya miƙewa anti Maryam ta tana faɗin yaro yaro ne banda Anisa wa zai kai Hafsa gidan bikin manya ita da ko sutura mai kyau ba ta da shi uban ubanta ma yaushe shi ke fefanin gidan bare ya siya kansa sutura mai kyau har ya kai ga yaransa sosai ta rantsa ido don da a ce cikin su Khadija ne wata ta faɗa ba shakka sai ta mare su amma kuma waɗanda sun girme ta anti Zainab ta ƙara da cewa in kina tunanin za ki sa tsummo karan ki je mana gidan biki to kin ya ƙarya matsiyaciya 'yan matsiyata Asma'u ku cewa te da abin ku sisa har wannan kai ta je gidan bikin nan ya aiki ce fa ko kun manta Haidar da ke zaune akan danin yana jin abin da suke mata da kuma rashin tamka musu da da ce ran shi ba karamin ɓaci ba wata zuciya ta ce jiya ce musu wadda suke kira da matsayaciya da kuma mara sutura da aiki got intimate with her if, if they don't value her she is value her amma sai wata zuciya ta ce me riban ka dan ka ka bakin jini kawai zaka kara masa don haka bai san sanda ya ci din na hannunsa a ƙasa sai Farida ta ce ya haidar ta an ambaci haida da wuta na funar jinsa don neman su cike ido ba tana daga tana daga kotun din ta gaba ya wajen anti maryam ce ta juya da ita tana faɗin to me san maza me kuma zaki masa ba tare da takalin da inda suke ba ta fice a falon sai a apartment nasu amma ta ji a rufe tsaya ta jikin kofar tana faɗin wallahi duk da muka ido hudu da kai haidar sai ka amsa min tambayoyi ne da ka ta wuce a fatimin nasu sai ga aisha ta zo tana ba ta hakuri kan abin da aka yi mata sai cewa ta ba komai dan ita hafsat ta sa ranta ɗaya bayan ɗaya sai ta maganin su Mrs. Haidar za mu je kamun ko a'a ba zan je ba don Allah kada ki ɗauki magana su so siriyar ɗin sutura ne sai mu je mu siya miki. Aisha kenan ke ma kina tunanin ban da sutura da zan iya bin ku gidan bikin ne? You get me wrong ko kaɗan ba haka nake nufi ba kuma kin san ba zan taɓa cewa haka ba. Okay fine ba inda zan je please please ba inda zan je ka yana fadan sa ya wuce bedroom nasa haushi kamar ya mutu. Shi rasu dalilin su na tsana Hafsat da fara ce ta faɗo masa ya kira sai yana fikin ya ce. ka je expenses boutique ka siya min gam na mata mai tsada an gama sa zaman jiran yake can sef ya kira sai ce sa na 200,000 yayi nawa ka nemi ko na 400,000 ne sef kamar a ransa ya ce wallahi ba zan taɓa siyan kaya guda ɗaya mai tsada haka ba an gama sa ka tura min samfil sai na zaɓi wanda ya min okesa. shi da ya gama sa a ko da dukkan kuɗinsa zai kare yau sai ya tabbatar hafsat ta sa kayan da na fi sisters nasa tsada tunda in ba ta da shi mijinta na da shi can bai turo musu nan ya zaɓi guda uku sai shoes da bag su ma uku sannan ya ce sai wannan kayan wannan mai mace take bukata wajen kwalliya sa i don't know but amma bari na tambaye su ok ina jira tambayar sai aka ce miki sai make up kit nan ya yi masa Eh, ma sef transfer kuɗin ya biya sannan ya kawo masa gida bayan sef ya tafi ce oh daga kai da matarka ke neman ka rufe ido rufe in ta san kai ka siya ba za ta sa ba karfe hudu yanzu ya zan in ba sef ma ta san ne can aisha ta fado masa a kai kiran ta aure ta ce ita har ta tafi cikin ba da umarni ya ce ta dawo su tafi da hafsat yara bayan da ban yi ba fa amma ta ki nace gida dawa ta za ta shiga apartment na safsa din ya kira ta sanni ya bata kan yana faɗin sawa ki ce ni na baki to wa zan ce ya haida ƙofa yana kuma faɗa haka ya koma apartment na sa aisha cewa ta kana so kana kaiwa kasuwa sannan ta shirya apartment ɗinta ta ajiye ma hafsat kayan gada akan gada ta ce buɗe ki gani buɗewa ta ganin gams masu tsada sai ta ce gaskiya za su yi miki kyau in ji wa da kayan jikina na zan je dan ni kaya mai tsada bai dame ni ba naki ne kisa no ba zan sa kayan nan ba please kada ki min haka wallahi so nake ki nuna musu kema daidai da su ne shi wata tana tunanin wannan ma wata damar nuna musu ita ita ma ta isa ne ai sai ta ce okay bari na watsa ruwa zama Aisha ta tana jiran ta har ta gama wankan ta fito sannan ta ce Miss Haida zuwa na ne miki makeup no ba na so gidan biki fa za ki je kuma ke ce matar yaya ba dan son ba ta zauna Aisha ta mata light makeup ba karamin kyauta ba sannan ta sa kayan ta fita ta fita kamannin ta wow Aisha ta ce tana rufe baki ba Bala da yanzu shigo wata don haka. Dan tana attending guests a cikin gidan baki ta sake kallon Hafsa sannan ta ce masha Allah irin wannan kyau. Ita kanta Hafsa da ta kalmi wasu ta san ta cin zanen ta sa takalmin ta yi sannan ta sa handbag nata gaba ɗaya jin ta wani iri take don bata saba ba. muje ko lokaci na tafiya fita suka haida da ke jiran fito wasu yana cikin mota mai cintar gilas baki baki ya sake yana ganin yana ganin yadda din ta yi kyau mishi ya ce Allah ya ce Allah na gode maka da ka bani hafsar matsayin ta sannan ya dauki waya sai ya tura mata test tun shigo sai ta cire wai a ta wa sai ta ga ya ce wow irin wannan kyau haka wallah hakki shi ya kama ni juya ta tana kallon apartment nasa amma ba alamarsa sai ta sake karanta ta sannan ta masa reply not expecting this from a bit no expecting this from betera sosai ya ji ba daɗi a ransa amma ya tabbatar dinga dinga da ya mata bayani za ta fahimta aisha ce ta ta tana faɗin direba na jiran mu shiga mota suka haɗa kuwa tura ma aisha test wallahi saura ki bari wani ya ganta kai kai ta girgira ba tare da ta masa rabulai ba suna isa wajen hafsa ta fito aisha na gaba tana baya wannan da masu kuɗi kaɗai suke iya kama wani murmushi hafsa ta sannan ta sa kafa ta cikin hall ɗin da farko bayan da ya lura ita ce sai daga bayanan kowa ke binta da kallo anti mayance da anti zainab suka ganta baki suka sake ganin kayan jikinta kan ba shakka ya fi nasu tsada kuma yadda ta ja ra'ayin mutane haka ma mazan sai kallon ta suke na su ta yi suka suna kallon ta daga sama har su sannan antimani ta ce ai na kika samu wannan kayan banza ta musu sai ma ya yaƙe da wata ke da mutane da ke wajen hakina tambayar ta wa zai wuce kuɗin haida ta sata ko na umma nan ma banza ta yi musu sanda anti zana ta bisko ta da ƙarfi sannan ta juya tana musu kallon wainan wayo wasu mata ne kuma da ka gani yaran masu kuɗi suka nufo su bayan sun gaisa da ci zana da anti anti maryam kasance wasu yaron mai kuɗi kuma mazan san jin suna da shi ko ya san su sai suka juya kan hafsa suna faɗin wace ce wannan kuma shi ta musu ta miƙa musu hannu ta ce hi a mrs haidar gaba anti maryam da zainab ba ƙaramin faɗuwa ya yi ba dan sun lura akwai raini a lamarinta oh sorry tam ɗin da aka yi bikin ku ba na nan shi yasa ba mu san ki ba "Ne ba Neverman bikin masu mai sauƙi aka yi don ba na son Grand Reading saboda ba albarka cikinsa. Wow, so sweet of you! wucewa na wucewa da denise a hannunta ta ce excuse me yana zuwa ta ɗauka ta fara sifin gashi bakin manya ne ko a tsaye ki ana taba abu mai sanyi wuce su dai daga yadda take tafiya me zaka ci a gidan wani mai kuɗi ne ta nufa table ta basu baki washe isa ta wajen ke da wuya sai ta gabacin friend nasu na school ne kenan awon ɗaya daga cikin su ne wow hafsat kyau haka na gode ta tana murmushi tannan ta ce awon wa ake yi kina nufin ban sani ba eh angon ne kanin mijina zo let me introduce you to the bride ɗaya ce take jin hannun hassan mamaki ne ya gama ta ganin hakila ce khalil kuma wani abokinsa ya durkusa yana masa magana a kunne ganin hassan bai san san da ya zo da drinks na hannunsa ba duk da dinkala kuma gyaran jiki da hakila ta sha na amare ƙarya ne ta ce ta fashi hafsat kyau gaba ɗaya idan ko akan hafsat yake hakila kan takaici ya cika ta ganin khalil had da sake kwaf yayi da ganin hafsat din ita ba karamin mamakin ganin hakila ce ba amma sai ta basa ta karasa wajen su ta yi hanyar hakila tana faɗin congratulations sweetheart allah ya sanya alkhairi amin ta ce can ciki nan ku hafsa ta ɗaga hannu ta kira kimaraman ya zo musu hoto aikwa ta sha hoto kam kowa sai zuwa wajen ta yake suna hoto ba wanda ya kalli inda su anti zainab suke aka habbaki ya watsa hakila na tunanin akwai wani abu a da har Hafsat ba ta nuna ba ta son auren ba ko da suka koma gida kowa ciki da haushinta ya koma sai dai ba halin tanka tun daga jama'a gidan ba za su so na waje su san halin da ke gidan su ke ciki ba dan haka suka kwanta da bakin ciki umma tana zuwa ta tafi so hafsa bata same ta a ba washegari ya kama ran walima hafsat bata shiga cikin gida ba ma bari a mata rashin mutunci a ramin mutane an aisha anti zainab ta rike ta ce don ubanki ke kika sai mata kayan ko ni kuma akan me zan siya mata sutura tunda ba zama nake da ita ba ƙarya ne anti zainab kin san aisha da munafanci kuwa tunda da mun ji ba ke kika siya mata ba amma ya aka yi kuka je tare khadija ni zaki ce wa munafuka batun zuwa tare kuma a git muka haɗu sai muka shiga tare batun yadda kam sun yadda dan aisha ba ta ƙarya ganin sun yadda sai ta ajiye zuciya tana faɗin alhamdulillah na tsiga daga nan kowa ya kama gabansa ƙarfe hudu duk sun gama shiri kowa ya sa kaya mai kyau don yau musamman suka shiga kasuwa don hafsat bayan sun gama shiri sai suka tsaya kallon apartment na Hafsat din Aisha ta kalle su tace yanzu fa yanzu anti zai Hafsat ta kai ku tsaya ganin wankanta na yau kila ma kayan kala ɗaya ne yau ba ta da wanda za ta sa ta je da su wallahi fa kuma gaskiya ta Aisha mu ce kawai oke sai na zo suna fita ta murmushi tare da Nufat apartment na Hafsat ta tara Hafsa har ta yi wanka ita kadai take jira don haka ta yi mata make up da fi na jiya amma is not that heavy kaya ta sa sannan aisha ta ce bari na je na sa kaya sai mu tafi bayan aisha ta shirya sai ta ta zuba wa hafsat fik sannan ta tura a haidar da kanan suka fita za su shiga mota kamar wani abu ne ya ce ma haidar juya ta juya tana juya ta ga haidar ne mata buloyinki shi kuma ganin ta gansa sai ya shige apartment da wuta rufa masa ba inda bata duba ba babu shi alhali kuma yana bayan kofa aisha ce ta shigo ta ce don allah koma mai kike nema ki bari sai mun dawo sannan ta ji hannunta suka fice shi kwai cewa ya i am in trouble da wannan matattawa. yau ma hol suka kama don ganin walima ga shi yau ka umma na nan aisha ce ta fara shiga sannan hafsa baki duk suka sake suna kalanta ganin kyan yau daban ne kuma ya fi nasu tsada hannu ta rinka miƙa mutane suna gaisa hakan yasa kowa ke juya wajen tun da ba ta da girman kai irin na su har da matan masu kuɗi da ya dace su yi ƙawance da umma kallon ta umma ta a zuciyarta ta ce duwal ma mutane za su ban don hafsat yau za ta ci ubanta bayan ta gaishe da su mutanen wajen don karyar ta gaishe su dukka sai ta nufi wajen ƙawaye suka gaisa sannan ta sa bakinta a kuna hakila ta ce i need to tell in an gama sosai gama haƙila ya faɗi sai ta ba ta ce ba komai nan mutane suka yi ta zuwa wajen ta ana wuta sai cewa take auren bestina ne bayan an gama nima kila ta iya ta wajen ganin ta gudu amma hafsat ta lace dole suka yi gefe a kila me haka ne? Ina ce an fasa batun awanki da Khalil kuma bayan an dawo ko ki faɗa min hunguma hafsa ce tana kuka ta ce Hafsat wallahi biyayya zan wa abadan ya ce in ban awo kalil ba zai tsine min. Sosai Hafsat ta ji tausayin ta dan bata san Akila da mugun hali ba sai ta ce kada ki dawo muna tare. Haka Akila ta rika kukan munafunci Hafsat na rarrashin ta ganin lokaci ya sa sai ta salame ta ta fice. Washe gari kuma ya kama ran ɗaurin aure bayan an yi breakfast Umma ta ɗebe Aisha da Mari ta ce dan ubanki wa ce ki kai ta wajen halima umma ba umma ba baki ba kai ta ne ba kin manta ce ake kika kika na rufe miki daki shi yasa na maka kuma on my sai na ganta tana tafiya da gaba shi yasa na rige mata hanya to wallahi ubanta zan ci haida na jin haka ce aisha na jin haka ce ma aida ta kan cewa ta hafsat na cikin matsala umma da za su da su anti zanen nufa apartment na safsat din suka suna gab da shiga sai ga haidar ina zuwa haka sista mai kani bari kai ka san rashin mutuncin da yarinyar nan ta mana a gidan biki kuwa jiya cikin basa ya ce wata yarinya wace yarinya waye banda tsinaniyar nan cewa umma me kuma ta wannan karan me yasa ka damu ka je wait kan na ce kai ka siya mata kayan da ta saka ya ni na siya mata time da muka bar gidan nan ganin bata da kaya sai na tura a dauke ta su siya amma kin san sha'aninki da ta daga sai ta zaɓi mai tsada dole na biya ko yaya ne wallahi yau ka tabbatar bata taka wajen bikin nan ba me na ai wannan tsakanin ku ne cikin jin haushi umma ta juya anti zina ku sai ba su labarin abin da hafsat din ta shi ko sai murmushi yake a zuciyarsa hakila kam ta hanya ta ta je gidan ta da fitan hafsa nan ya bata magani sai ta sama hafsa da haidar abinci daga nan ba hafsa ba haidar da ta je daga nan ba haidar ba hafsa ta ji daɗi sosai kuma ta ta fito sai ta kira nabi da ta ce sa a restaurant nan ta faɗa mata sunan restaurant din da take tana isa restaurant din ta tarar da Nabila tana jiran ta nan suka yi ordering snacks suna ci ta ce ƙawata wallahi na tsani Hafsat a any cost sai na raba ta da mijinta hakan yayi daidai ƙawata don wallahi ƙaryar mace ta raina ki ƙawata mijinta fa nake so to me a cikin rikicin duniya da mai rai ake yi biyan kuɗi suka za su fita kenan daga bai aka ce excuse me juya da gila ce sai ta ga Suleiman na bayan ta tsoro ya bayyana a fuskarta Lilas burin mu ɗaya ni Hafsa nake sauke kuma haida why not me why not me aiki tare. Shi wuta alama tunani sai na Nabila ta ce kwarai kawai ki yadda. Nan ta ba su hannu suka yi shekin ya ce sai mun yaya da kaka suka rabu. Haska da Hassat ko ta shi alwashin yau sai ta je koma a gaban jama'a ta zarsa su wanda gaba ɗaya da ba wanda zai kalle su da idan mutunci. To masu sauraro ku min afuwa a nan zan dakata, ma da shiri na gaba, na gode.